الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نولي بوتا شاهدوا غابة جمادى الثانية hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai watan daya na sabon shekarar 2021 wannan kuma shi ne darasi na 154 a cikin wannan littafi na muwaka ta babban malamin musulunci imamu maliku wa rahmatullah muna karatu ne a cikin littafin nudur wal aiman bayani dangane da abin da ya shafi bakance da kuma rantsuwa da duk wani aiki ne da ɗan adam zai dora wa kansa ta hanyar rantsuwa ko ba kance ya wajabta kansa Min ji babuka da suka gabata a yau na sai ce babu jami'in da manne ne na ƙarshe babu jami'in aima babu da ya tattaro bayanai da yawa game da rantsuwa حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر يا ثم عمر يا رزق سيدنا عمر أهنيا ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير عمر ناتك تفيا في ركب أو وسمتاني متفيا ma'ana a halin tafiya wasu jama'a matafiya rakbu ba huwa ya halifu ga abi a daidai lokacin sai annabi ya riski umar yana na rantse da babana yana rantsuwa da babansa saboda abin ya faru a farko farkon musulunci kuma yanzu ne suke fahimtar addini daga annabi sallallahu alaihi wasallam fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yanhaakum lalle Allah da manzansa ko Allah ya hana ku Akwai ruwaya da ta ce lalle Allah da manzansa suna hana ku Allah ya hana ku an ta hana biyu bi a ku. wani karan zuwa da iyayenku kamar kana halifa duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa fal ya halib billahi ya rantsu da Allah auliya smith ko kuma ya tunan turancewa sadaka hukuncin rantsuwa kuma da wani allah kuskure ne yana daga cikin karamin shirka da malaman tauhidi suka ce ka yi tarayya da sai dai duk da bata fitar da kai daga musulunci ba amma zunubi ne ba Ba a rantsuwa da kowa sai da allah hatta da annabi da muka saba da baki muna yi na rantsu da allah da annabi wannan kuskure ne domin rantsuwa ibada ce kuma tana nuna ana rantsewa ne da abin da kake bautawa manzo Allah kuma ba shi yake bautawa wa haddathani an maliki annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yakan ce la wa muqallibul qulub la wa muqallibi al qulub a'a ba haka bane na rantse da wanda ke juya zukata saboda haka wannan sifa Allah ce muqallibul kulo annabi ya ce ya muqallibal qulubi thabbit kalbi ila dinika ko ala ta'atika ko sarrif kalbi ila dinika to da ka irin wannan sifa ta Allah abu laifi la wa muqallibul qulub wawun dina wawun kasance shi yasa mukallib ya zama majaruri bi wabil kasab wa huruful jarri wa huruful qasam min hurufin jarri su kuma harafan rantsuwa suka ce suna daga cikin hurufin jarri shi yasa ke cewa wallahi billahi tallahi washamsi wal walfajari duk wannan rantsuwa ce saboda wannan jarra ta tabbatar da rantsuwa ce babu asab وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص ابن عمر بن خلد عن ابن شهاب دقاني الإمام بن شهاب الزهري أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر سوى أبو لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه لو كتب أبنجي يكر بطوبانسا قال يا أيوة مغنى يتي abu da baba tsararun annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen madina ya yi laifi laifin da ya ce wallahi ba zai ya je ɗaure kanshi da kansa a wani guri ya ce wallahi ba zai kunce kansa ba sai manzan Allah ya zo ya kunce shi da kansa kuma sai Allah ya aiko ya karɓi tubarsa sai dai in ya mutu a gurin wani laifi ya yi laifin da ya yi wasu malami suka ce magana da ta fi inganci ne bai je yakin ta kuka ba shi kamar yadda su kawo bin malik suka yi muraratu bin wadi alwaqifi hilal bin amayya al'amri waɗannan mutane uku su ne allah ya ce wa ala thalathatin ladina kullifu su ne mutane uku allah ya karbi turansu to akwai wasu kuma da Allah ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara a asallahu an yatuba alaihim to wadannan su wajen biyar ne ciki har da su Abu Lubaba bai je yakin ta duka da shi da kuma wasu da Allah ya ce wa akharuna murjauna li amrillah imma yatuba alaihim wa imma yu'adhibuhum wadansu kuma an mika lamarin su ne ga Allah kawai ko Allah ya gada dama ya yafe musu ko ya su. to shi ma bai je yakin badar ba kuma babu wani uzuri ya ce ai ba zai kunce kansa ba la uhillu nafsi har sai Allah ya fito bana ko sai annabi ya zo da na ya kunce wannan magana ita ce tafi inganci game da abu umar ibn abdulbar ya tabbatar a cikin sharhi da yawan wata wato shi ya fi rantsuwa zuwa gare shi waɗansu kuma malamai suna cewa a laifin da ya yi shine akwai sanda banu kuraiza suka karya wa annabi alkawari mun sani annabi yana zama da yahudawa ƙabilu guda uku banu kainuka banu nadir da kuma banu kuraiza banu kainuka su suka fara saba annabi sallallahu alaihi wasallam a wato suka karya alkawarin mutunci da zaman lafiyar da aka shirya su suka ci mutuncin wata mata a kasuwa ta je sayayya ko ta je wurin wani makeri zai dan mata aiki sai wani bai hude ɗaure hijabinta da wani dan wani wani wani azarar rumfar mai aikin bata sani ba ta baya ya ga mai mata aiki ta biya ta komai ɗaga wannan da za ta tafi sai hijabin ta yi kwaye sai dariya eh musulma an ga jikinta kaza kaza kaza tana koyi jikinta to wannan abin bai yi daɗi ba har ma a wata waya ce wani musulmi ya gani ya zo ya kama wancan din suka kama rigima sau da aka labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya je zagaye su maganin su ya ce wallahi sai ya ɗaukan sa ba haka suka yi ƙarshe dai su ma annabi ya musu jalahi ya kore su suka bar gari na fata mun gani badu nadir su ma jala'i ya kai musu walau la an kataba Allahu alaihim a la azabahu fid dunya jala'i shi ne ku dauki iya abin da hannun ku zai iya dauka ku bar gari almuhim sanda za a yi musu wannan jala'i asali hukuncin kisa ne a kansu hukuncin kisa shine asali a bisa dokokin da aka yi da su to amma sai wannan munafiki shugaban munafikai abdullahi bin ubay bin ga shi babban mutum dan shekara saba'in ko sama da haka kuma ana ganin musulmi ne a cikin musulmi yake sai ya roƙi alfarma suka zo gurin sai suka ce roƙa musu alfarma dan Allah kada annabi yake musu wani hukunci saboda akwai hilfi tsakaninsu shine zaman kawance kafin zuwan annabi kuma yi amfani da wannan dama ya roƙi annabi annabi ya kalli girmansa a zahiri don kar a ce bai mutunta babba ba sai ya karba ya kuma san ba ma kar a ce bai mutunta shekarunsa ba bai mutunta babban mutum ba sai ya karba cewa a kore su kar a kashe su da aka duka dai annabi kore su yayi da banu kai kainuka da banu nadir saura kabilu daya su ne banu kuraiza su kuma an zauna da su har zuwa bayan hijira wajen zuwa da shekara biyar sanda aka zo za a yi gazwatul ahzab yakin gwalalo sanda wayannan rundunoni suka zo sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam baban safiya huwai huyai ibn Akhtar, shugaban kabilar banu nadir ya sadado ya sadado shigo garin madina ya zo ya samu shugaban kabilar banu kureza wanda su har yanzu suna cikin gari annabi bai kore su ba sun kiyaye abinda ake so su kiyaye jininsu ya tsira komai nasu ya tsira mutuncin su ya tsira su kadai suka rage to ya zo ya yaudare su kaza kaza kaza su warware alkawari su shiga wannan fadan su kullo wa annabi ta cikin gida so ake a gama da musulunci abu. gama da shi rana ɗaya kawai tun da mun zo da rundunoni da larabawa da yahudawa duk an haɗa kai yana jin tsoro har da ya shajja shi sau da aka sai ya sai suka shiga fada shi sa Allah ya ke to in ja uku min fawqikum wa min asfala minkum wa in zaghat al absar wa balaghat al qulub al hanajir wa tazunnuna billahi zunna bala'i yayi bala'i ana ta ana tunanin waje ta ɓalli gidan ce gida ma ta balle banu sun karya alkawari su ma sun shiga faɗa hankali ya ƙara ta shiga annabi ya ajiye mata da yara a kango yana tunanin za a zuwa afka musu yahudawa yahudu tuba ba ba su da gaskiya ƙarshe ubangiji ta'ala ya saukar da nasararsa ya kore su da iska suka gudu su kuma waɗannan da suka zo sai ido ya na fata ga annabi Allah ya yi maganin wa'ancan wa kafan lahul na qitala wa da Allahu alladhina kafaru bi na lam yanalu khayra wa kafan lahul mu'minina qitala saboda haka wata an gama da su to yanzu saura wa'annan annabi ya zo suna ya kewaye wasu ba shiga ba fita kuma hukuncin kisa ne a kansu hukuncin kisa ne suka zo ya ya to ya me za a tattauna suka ce ya muhammad alaihi salatu yadda kai wa sauran ƙabilun nan alkar wato mutunci ta hanyar abokan mutuncinsu suka roƙa musu albarma mu ma muna so ɗaya daga cikin sahabban ka ya roƙa mana albarka ya ce wa kuke su suka ce sa'adu bin mu'az sa'adu bin mu'az shugaban ainihin wato ausu da khazarat kusan shugaba ne a cikinsu na biya lokacin ba shi da lafiya an harbe shi a wata jijiya tana zubar da jini tana can ana ana masa jinya a masallacin annabi annabi ya ce a je a dauko shi ka je aka dauko shi akan jaki aka zo da shi gurin da ake tattaunawa abin da yasa suka ce ya roƙa musu alfarma saboda shi ma suna da ƙawance da shi kafin zuwa musulunci kafin zuwa annabi sallallahu alaihi sai suke ga zai roƙa musu alfarma su ma a kore su da ya zo ga bangaren yahudawa ga bangaren inda annabi yake ya tsaya tsakiya aka ce hukuncin ka ake jira duk abin da ka yanke ta yi in cewa ka yi musu akuwa kawai za a yi musu ya kalli bangaren yahuda ya ce kun yadda duk abin da na yanke ya yi suka ce mun yadda da kai ko me ka yanke annabi ya zata ya kalli bangaren annabi ya ce duk waɗanda suke nan su ma in na yanke hukunci ya yi suka ce eh ya yi sai ce ya rasu lala ni hukuncin da zai a je a duba duk wanda ya balaga daga cikinsu a yanka shi kawai matansu da yaransu kuma su zama bayi yana gama wannan yace ne hukunci na kenan ya ce na rantse da Allah irin wannan hukuncin Allah ya asama a sama bakwai shi Allah ya yanke hukunci a yanzu to kun ji hukuncin da aka yi annabi ya je tona rami aka sa gaba gabar ba bismillah aka ta yanka su ana zuwa su duk sai da annabi ya kashe su banda mata da ƙananan yara yanzu har da shi wancan sirikin annabi shi ma ta ritsa da shi huyai ibn akhtar har da shi aka yanka to a lokacin da aka yanke hukuncin na fata mun gane sanda sa'adu kafin ya yanke hukuncin shi ya san ra'ayin sa'adu kuma ya ji ra'ayin sa'adu cewa hukuncin kisa zai yanke musu shi wannan abu baba ibn munzir to da suka zo ya dan ba da likin haka ga yahudawan suke tambaye sai ya wani hukunci kake ga sa'adu zai yanke sai ya hata an ya nuna musu wuya an yanka ne kawai yanke kuza to wannan ɗan da ya bayar da da sirrin annabi shine laifin da ya yi sai ga kuma ai bai kyauta ba ya yanke sirrin annabi sallallahu alaihi da hukuncin da bai dace ba shine sai ɗaura kansa ya ce wallahi ba zai kunce ba sai annabi ya zo ya hukunce shi da kansa kuma Allah ya karɓi tubansa to shine kuma Allah ya karɓi tuban nasa to da Allah ya karɓi tubansa sai ce ya manzan Allah saboda girman laifin da yi na farko zan kaura cewa unguwar inda na aikata laifin da koma can wata unguwa ko wani kauye sannan na biyu duk dukiyata na yi alkawari zan ba da ita fi sabilillahi ba kwanjala da zarafi ka kamar ya yi bakance sai annabi ya ce a ah, kashi ɗaya bisa uku ya isa ba sai ka bayar da duka ba to shine nan ya kawo isar a takaice ka karanta yin sunan abi za ka samu ainihin a cikin shi ma kitabul imani wani nuzur wannan hadisi na ainihin abu rubara hadisi wajejen mai lamba ɗari uku a dubu uku da ɗari uku da goma sha tara a cikin sunan da dawud na fata mun gani ya ce abu lubaba ibn mundir lokacin da ainihin wato hina taballahu alaihi lokacin da allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansa ƙara ya yi wata magana ya ce ya a aha guda da rafin ni gaba ɗaya unguwar mutane na wajen Allah ce a sabtu fi ha zamba. wadda na aikata zanibin abubuwa wa ujawiru kan zo in zauna kusa da kai in makwabce ka wa an wa an min mali wa an khali'u min mali zan kuma zare dukiyata kakar in miƙa ta ila lillahi wa ila rasuli فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai in yace yutusi min dalika a thuluth duk da kai wannan alƙawarin kashi daya cikin uku ya isa. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحزبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت الرجل أنت ويا سيدة عائشة متني قال يتي مالي دوكياتا في رتاج الكعبة na ba da ita sadaka don gyara gate ɗin ka'aba ɗakin ka'aba ritajin ka'aba wani kuma ya ce kisu kiswatul ka'aba wajen yi wa ka'aba tufafi da riga a nan zan kashe dukiya ta alkawari mutum da ya shafi biyayyar allah ya shafi ɗakin allah sai aka yi mata tambaya to ya za a yi faƙara ta aisha sai aisha ta ce yukaffiruhu ma yukaffiru yamina abin da zai masa kabara irin abin da zai yi kabara rantsuwa take ƙara maluku to ka ji wannan fatawar aisha ke imamu malik ya yi ba da fatawa billabi ya kulu game da mutumin da ya saki baki ya ce mali fi sabilillah dukiyata duk na ba da ita fi sabilillah sun ma ya hamisu sai zai karya rantsuwar bai bayar ba ya zai yi ƙala ya ji alu su bisa mali fi sai ya ɗauki kashi ɗaya in miliyan uku ne da shi to ya bada miliyan ɗaya wa zalika da ya ji a rasulullah wannan shine abin da ya zo daga annabi fi amri abin abin baba wajen umarnin da ya ba wancan mutum abin baba kitabun haya. matatar bayanai game da layya haya wato ababen layya suna ya kai musu ci addahiyya guda daya haya idan ya ranto suna biya kuma kan ce al'udhiyya الأضحية سيما دي أبن ينكار ليا باب ما ينهى عنه من الضحايا باب إرن دبو بند أكهانا يلي ينسوس حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن يعلم صلى الله عليه وسلم تنبيه ماذا يتقى me za a kiyaye me ya kamata a tsare a kiyaye minar da haya daga dabbobin layya yuttaqa ayyuhuma me ya kamata a kula da shi a tsare fa ashara bi yadihi sai annabi ya nuni da hannunsa wa qala yace arba'an ya nuna yatsu hudu yace abu hudu za a kiyaye wa kana al-bara'u shi ma bara'u bin azib da ya rawaito hadisin daga annabi yake ba da labari biyar yi shi ma yakan yi nuni da hannunsa in zai bada labari wa ya kulu sai ce yadi a kasar ne da rasulullah sai dai hannuna ba ta kai hannun annabi ba kasa take da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al arja'u gurguwa al bayyinu zalquha wanda zankwashewar da karkatar da gurguntakar ya riga ya fito fili da ka ganta a shagida take tafiya sai a ce wannan ba za a yi bayyana ita ba me yasa Allah za a baiwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bai kamata abin da za ku baiwa Allah ku bashi mummuna wadda ainihin kuma wa lastum bi akhizihi in ta an tuba bi dufi kuma ba za ku karba ba sai gurin sa ido wal awraqu da mai ido daya al bayyinu awruha wanda idan ɗayan natin ya fito fili ya bayyana wal maridatu da marar lafiya albayyinu maraduha wanda rashin lafiyan ya fito fili duk wanda ya ganta zai ce wannan ba ta da lafiya tana nan a cikin dabbobi ta yi shiru ta koma gefe wala hallama ta kanjame ta lalace tana ta zubar da kashi to wannan ba za a ilayya da ita wal ajfa'u da guzuma wadda ta tsome ta tsome allati la ba ta da mai ba komai a jikinta saboda duk Allah za a ba an fi son mai lafiya mai maiko mai kiba mai komai da komai Ba da sani an maliki an nafi na abdullahi ibn umar kana yattaqi min ad abdullahi ibn umar yakan kiyaye daga kayan lanya wal da kuma ainihin wato kayan da zai bayar wajen hadaya ga dakin Allah sune taguwa allati lam tusinna yakan kiyaye wadda lam tusinna wadda shekaru bai kai ba bata fara fitar da hakuri ba Wallace na kasa min halkiha hada duk wadda dai halitta ta wayan daga halitta ta to yana kiyayewa qala imamu ya ce wa a ahabbu ma sami'tu ilayya ni ma ne shine mafi kyan ra'ayoyin da ni ji zuwa gare ni babu ma yustahabu min ad-dhahaya babu kuma irin dabbobin da ake so daga cikin kayan layya haya يحيى da ke عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة وترى عبد الله بن عمر يبيجي أي كم يا إلي مدينة قال نافع سي أي عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة يا إلي مدينة وقال نافع سي باوان سنافع يتي fa'amarni an ashtari lahu kabshan fahilan sai ni ya umarta in ji so mishi rago fahilan jimi kato mai lafiya an karana mai kabun wanda yake wato karo kenan thumma azbahu kuma yace in je in yanka da kaina yawmul adha ranar sallah fi musallan nasu in je can filin idi inda mutane suke yanka dan su ne fara na nafi ya ce fafa alto haka ne sun mahumila ila abdullahi bin umar aka ɗauko naman bayan an gyara zuwa ga abdullahi bin umar ba halaka rasahu daga nan kuma sai ya aski hina dubi harkar shi lokacin da aka yanka ragon wa kana maridan ba shi da lafiya lam ya shahadun da bai ma je idi ba minan ma'an nasu tare da mutane ba qala nafi nafi ya ce wa kana abdullahi bin umar amma abdullahi dan umar ya kasance yana cewa laisa hilakun rasi ne wajibi wannan aski ba ne ba boye wajibi ba ne alamun da haga wanda ya yi layya wa kalifa na umar amma da abdullahi dan umar ne ya yi ba ce ya wajabta wa kowa waɗansu malamai suka ce ya yi saboda ba shi da lafiya don yin samu karfin jiki da canjawar yanayi idan mutum ba shi da lafiya ko je aski ya gyara jikinsa kila zai samu sauƙi sauƙi da aka bai ma je iri ba ba shi da lafiya Mai zai ya so ko da kansa ba duk wacce ta waye da kuma kaga waɗannan bayan Allah suna kula da me za su bai wa Allah duk da haka yace mai lafiya mai kaza mai kaza me yasa saboda sun san abin da za su bai wa Allah Abdullahi dan Umar ma ka ce kare idan ajabahu amrun min malihi tasaddaqa bihi liwajhillah duk abin da ya bashi sha'awa daga zuciyarsa sai ce wannan na Allah a cikin motocinsa ne gidajensa ne kayan jikinsa gonakin da ko me ya ji ya bayi sha'awa ya fi so ta saddaka bihi wata sai wannan ya bada shiga saboda karfin imani babin hai an zabahin dahiyya ƙabalan sirafin imani babin da ke nuna an yi hani game da yanka abin layya kafin juyawar lima ma'ana kafin sallamar limami ranar idin ya juya gida din nan ko ma ya yanka a nan filin idi to kafin a je a yi sallah sai mutum ya yanka liman bai yi sallama ba bai je ma idin ba kai da sassafe sai ka yanka to an yi hani idan haka ta faru kuma idin wato ma'ana yankan ne ba sai mutum ya ya haya an maliki an ya haya bin sa'idin an bushe ribin ya sa an na ababur da ibnin نيار zabaha A ababar da ibn niyar shi Tini ya yanka abin layyasa qabla an yazbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun manzala bai yanka ba bai je idi ba yawm al-adha fa za'ama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma fa ya tabbatar shi shine ma'anar za'ama ya tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amara hu an yahuda bi dahiyatin ukhra ya umarce shi da ya koma ya maimaita wani abin layyar da fara abubuwan da abubuwan da ya ce la aji da illa zaza a ya rasuwa kazala yanzu ba ni da komai da zan iya samu yanka sai wata jaza'a jaza'a wadda bata cika shekara ba ko kuma alal akalli yan shekara daya faƙala annabi ya ce wa illam tazid illa jaza'an fasba in baka samu ba sai idan to yanka a wata ruwa ya ce illa ana kai sai wani dan a dan tauri wanda kuma ni kai na ma na fi son sa sama da abin da na yanka ne duk da shekarun su bai kai ba annabi ya ce ka je ka yanka amma ba za a wadatar wa kowa ba sai kai ma'ana kai kada aka halatta maka saboda wahalar da ka sha annabi ya ce me yasa kai haka ce na waye gari ne da sassafe na san yau ranar idi sai na gaba abin da ya kamata fara yi sai yanka dabba don a shirya da wuri to shi ya yi da tan hakan ya halatta to ya riga yanka babban dabba da ya kamata kuma aka ce yanzu ka je ka yi amma kai kada ya ka halatta وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن ya ابن أشقر ذبح ضحيته شيما وأن متن يتبين كأبن ينكسر qabla an gado ya al-adha tun bai yi sama ko ya je idi wa za annahu zakara da li da sallallahu alaihi wasallam shi ma ya je ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yauda bi dahiyatin ukhra sai ya umarce shi da ya koma ya sake wata layyata da ma'ana wancan ba bace ba wata ruwaya aka ce wancan shatu ka shatu lahmi aka ce akuyar ka balangu kawai <laughs> ka yanka amma ba ba ba ne ya mutu babu dikhari da hunin dahaya babin da ke bayani game da halaccin ajiye naman layya babu dikhari luhumin dahaya ina ma'anar wannan da a musulunci haramun ne ajiye naman layya a farko farko annabi ya hana in dai ya wuce kwana uku to bai halatta ka ajiye ya wuce sama da kwana uku sai dai ka ebi iya da za ka iya ci kwana uku sauran ka ba da sadaka ko kyauta to kaga da har yanzu haka hukuncin yake da mutane da dama za su gaba da samun nama a ce kar ya haura kwana uku duk na cikin firinti ɗin a fito da shi to yanzu wani sai wata wata biyu har yanzu yanzu gidajen masu hali ma da suke da wuta ko da yaushe yanzu ɗanyen ake zubawa ba a soya shi da haka sai wani ma sai wata uku shekara ba a wai an takaita da haka قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني game da cin naman layya ba da salasati ayyamin bayan kwana to kaga da ya hana dole ka sadaka da shi sun maƙala ba daga baya sai ya soke hukuncin da kansa ya ce kolo ku ce wata sadaku ku yi sadaka wata zawalu ku yi guziri wata khiru kwa iya ku ajiye kuma Wa haddasa ni an maliki. An Abdullahi ابي بكر Bakri. An Abdullahi بن واقد انه قال naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli da min haya. annabi ya hana cin naman layya ba da salasata ayyam in ya wuce kwana uku qala abdullahi ibn abi bakr abdullahi ibn abi bakr yace fa zakartu zalika li amrata binti abdurrahman sai na ambaci wannan maganar ga Amrata binti abdurrahman wato almajirar aisha fa qala ta sadaka tabbas yayi gaskiya abin da samitu aishata ni ma na ji a sai da aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ta kudu matar manzan allah sallallahu tana cewa dafa nasu min ahlul badiya wasu mutane ne asalin yadda abin ya faru daga cikin mutanen ƙauye suka yi cinturin do suka shigo garin madina a ranakun sallah ranar sallah dafa nasu min ahlul badiya hadaratul adha suka halarci ranar sallah a madina da yi zamanin rasulullah sallallahu alaihi Wani wanda matsala ga gari ya cika al'umma ta shigo gari birni ya cika ga jama'a duk sun shigo fa qala rasulullah sallallahu alaihi sallah sai annabi ya ce iddakhiru li thalathin kuna iya ku ajiye naman layya kar ya wuce kwana uku wata saddaku bi ma bakiya abin da ya ragu ku sadaka da shi qalat aisha ta ce falamma kana ba'da zalika to da wannan fatawa ta manzo Allah ta kasance da hakan ta kasance ya ba da wannan fatawa ƙila li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka samu manzo Allah aka ce ya manzo Allah laqad kana an-nasu yantafiquna bi dahaya ya manzo Allah mutane sun kasance suna amfanuwa da kayayyakin layyansu wato da dangin abubuwa daban-daban wanda zai iya haura kwana uku ne wa ya milona min halu wadaka wannan wadak kitse da menene da kakide da sauransu duk suka ɗauke shi su ajiye ne musu amfani a daɗe ana amfani da shi wa yadda ki zo na min asiya sannan fatin ana yin sakaya abubuwan butoci na shan ruwa na silka da ake amfani da su a ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma zalika sai auka ma ƙara sai mazala sa to me ya kawo wannan maganar haka ko kuma dai kamar yadda ya ce da kamar yadda to me menene yasa kuke wannan tambaya shi kamar ma'ana tunda ya haramta kaga suna fahimtar to ko fatar ma ba za ka bari ba suka ce to ai manzala ga abin da kace manzala ke? a mun tsallake wani abu wa ma zalika ko dai kamar da annabi ya faɗa ya tambaya ya ce to me ya faru me ya janyo matsala me yasa kuka yi wannan tambayar sai suka ce na haita allahu min da haya ba da salat to ai ya mazala kai ne ka hana ka ce a daina ajiye naman layya bayan kwana kaga ga ba dama ajiye waɗannan abubuwan kenan fa fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce inna ma nahaitukum min ajali dafa ai abin da yasa na hana ku. saboda wancan cincirin da aka shigo madina ne mutanen kauye duk an zo an cika gari allati daffat alaikum wanda ta yi da gari. to tun yanzu matsalar ta kawo fakulu wata saddaku wa dakhil kuce ku yi sadaka kuma kuna iya ku aji da dafa ƙaunar masaki ƙadimin madina wato yana nufin da dafa ɗin nan da ya ce ƙaunar masaki mutane ne talakawa mutane kawai suka shigo madina ƙadimin madina shi sa annabi yace kara shi kwana ku dan su ma su samu abin da za su ci kaga wannan hikimar kenan to tunda abin ya tafi sai annabi ya halarta wannan kuma yana sake nuna maka sirrin da ya sa sahabbai suka samu ɗaukaka ma'ana biyayyar annabi ta sa allah ya ɗaukaka su annabin ya hana kuma suka gamsu suka bi ba abin da suke ajiyewa wa da sani an mari arabi a tabbin abdurrahman an abi sa'idin al na annahu kadima min safari abu sa'idin al kuduri ya dawo daga tafiya faqaddama ilayhi aluhu lahman sai mutanensa suka miko masa nama aka kawo masa nama ƙala sai faƙala sai ce kun zo kai ku duba ba ku bai tunani ba an ya kuna haza min lahamin adha kada wani ya kasance ba daga cikin naman layya kuka ba da ba kun yi tunani ba kuka kano ko daga naman layya ne ƙalu huwa min ha suka ce tabbas aiko daga cikin naman layya ne faƙala abu sa'idin alam ya ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya hana ba a daina ajiye nama bayan kwana uku ma'ana shi bai san tuni an halatta ba faƙalu suka ce innahu duka da min rasulullah sama ba a daka amuran eh akwai wani al'amarin da ya faru bayan tafiyar ka daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba da wata fatawar bayan tafiyar ka baka sani ba fa da abu sa'idin sai abu sa'idin ya fito don ya tambaya ji ya faru akan wannan mas'ala fasa ala an zalika yazo yana tambayar yan uwa abokai da sauransu da sahabbai fa ukhbira anna rasulullah sallallahu alaihi sai aka ba shi labarin cewa annabi ya ce na haitukum alluhumil adhiya lalle na hana ku na haitukum alluhumil adha na hana ku cin naman layya ba da salasin bayan kwana uku fa kulu to yanzu ku ci wata sadaku ku sadaka wadda kuma ku ajiye wani ba zai na kuma hana ku yin nabi shine tsimi na divino ko na ainihin wato na ainihin inabi wanda za a jika shi a cikin kwano ko wani guri inda ba zai sha iska ba sannan a ce za a sha shi bayan kwana annabi ya ce kuna iya kuyi tsimi ku samu ruwan zafi ku samu jus ɗin da za ku haɗa amma bayan kwana ku ku zubar saboda yana sa mai yana sa mutum ya rika jin jiri jiri a cikinsa ba shi dai dubino ne fantabizu to yanzu ku je ku yi ku je ku ci gaba da yin tsumin ku amma a tarwa ya ce kare wuce kwana sannan mun karanta cikin bukhari annabi ya hana yin wannan tsumi a zuba shi a cikin abubuwan da zamanin jahiliya suna zubawa domin kowa ya san giya ake zuba a gurin na fata mun gane da ya gaya wa wasu kabila da suka zo daga ainihin gari hadisin abdullahi na abbas wa kullum muskirin haram da aka duk wani abu da yake mayan sa maye ko da dubino aka yi shi ko da fulani ko da mai inda zai bugar haramun wani haiti kuma an ziyartar kubo kuma da aina hana ku ziyartar makabarta fazuruha fazuruha to yanzu ku je ku ziyarce ta wala ta kulu hujja amma kar ku faɗi mummunan kalma yani la ta kulu su'an kar ku faɗi mummunan lafazan ha ku ziyarce ta wannan a larabci lafazi ne da ya tanawalu rijala wa nisa zai ɗauki ma'anar maza da mata mata sun shiga maza sun shiga da nassan fazuruha na fata mun gane to sai su malamai suka ce amma ai an samu takhasisi wal am yabqa ala umumihi hatta ya'ti dalilun yukhassisu suka ce idan lafazi am ya zo na general kowa ya shiga to za a bar su a yadda yake amma an samu wani dalili kuma daga annabi ya keɓance ko daga Allah ya keɓance wasu to sai a keɓance da sai suka ce amma duk da haka ban da mata wai saboda an samu dalili da annabi ya ce lahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawaita ziyartar makabarta amma hadisin da ya ce lahu za'iratul qubur shi bai inganta ba zawarati bi sigatul mubaraka masu yawaita ziyartar makabarta wannan ya inganta ra'ayin muhammad nasiru jinan albani a cikin littafin ahkamul jana'is shine mata ba su ba za su je ziyartar makarata ba sai dai daga lokaci zuwa lokaci kamar yadda wancan hadisi ya isha shi na ya yi bayanin wanda ce ba ha mata sun shiga amma kuma an keɓance shi da wancan hadisi waɗansu kuma malamai suka ce a ai ya halatta ga matan masu ci gaba da zuwa kawai lafazin nan ya shafe su don an samu magabata mata da dama suna ziyartar makabarta me yasa suka ce ai zuciya in ta bushe to yadda maza suke bukatar lankwasa ta mata ma na bukatar da zai lankwasa kawai dai yawaita wanda shi ne ba a su ina fata mun gane Allah ta'ala ala wannan ga za mu tsaya nan saboda lokaci insha Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya lafiya Allah ya kara lafiya